Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga annabin mu manzon tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Yanwa a wannan lokaci insha Allah za mu kawo muku yacca yanzu yanzu Sheikh Dr. Abubakar Madate Kano ya fito ya bawa hukumar ya ba kungiyar Izala shawara game da abubuwan da suke faruwa tsakaninsu da Dr. Idris Dutsen Tanshi. da shi da sa'idu mai kwano inda shak dr abubakar madatai ya ba da shawarar cewa lalle lalle ya kamata izala ta gaggauta ɗaukar mataki akan dr idris dutsen tashi duba da inda da yace yake kokarin haddasa fitina a cikin kungiyar izala inda shak dr abubakar madatai ya kara da cewa mutukar ba babban mukami aka bashi ba ko kuma aka ɗau mataki kwakwara akan sa ba fa rigimar nan fa ba za ta mutu ba zai ci gaba da hura rura wutar rigima a cikin izala da cikin musulmai gaba ɗaya ba ba shi kaɗai ba hadda sa'idu mai kwano duba da yace ya faɗa cewa an haɗe tsakanin sa'idu mai kwano da shi dr idris dutsen tashi insha allah ku biyo mu yanzu a wannan tasha mai albarka don jin cikakken bayanin shek dr abubakar na maɗate game da shawarar da ya ba ƙungiyar izala a yi sauraro da kallo lafiya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 wato ban samu magana kai tsaye akan wani ishu ba musamman in ba a cikin karatu ba to bai ga dukkan al'umma masu bibiyar karatukan mu cewar yanzu lokaci ne na masu kula su ga su zama ba kuma mafi yawan makarantu da muke zama an yi hutu to kuma ga wasu abubuwa suna ta faruwa wanda ya kamata a yi magana kai musamman ah, abin da ya faru na rigimar izala a junansu wannan rigima da suke a junansu babu shakka ta yi mana daɗi ta wani ɓangaren kuma ta wani ɓangaren ba ta mana daɗi ba ta yana ba daɗi ba shine ana son tunda dukansu musulmai ne to kamata yi a samu haɗuwar kai ba a samu rabuwar kai a ita rikici ba babu shakka mutum mumini na kwarai ba zai ji daɗin a ce an samu rikici tsakanin yan uwa musulmi ba ko da ba ra'ayin ga irin nasu ne wannan bangare da yake to ta bangaren da kuma iman daɗi shine muna cikin watan maulidin manzon Allah alhamdulillah sallama alhamdulillah yanzu wani abu ya shagaltar da su game da wato su kan maulidi da masu maulidi sai zama sun shagala da kawunan su to tana magana alhamdulillah mun ji daɗi babu shakka Ah, idan mun kalli bana farko farkon maulidi aka samu ɗaya a su wannan mutumin na dutsen tanshi ya fito yi magana mummuna akan maulidin manzon Allah cewa da maulidi gwara kaza ɗaya ba wani mummunan abu to wannan zance nasa da yi babu shakka wasu daga cikin yan kuma sun shagar ma cikin maulidin da ya masa raddi to kuma ana nan ana nan sai zama to abubuwa suna ta kullowa har azumi ya ɗauko wannan maganin nasa ya ƙara alfafawa ya yi su to ni anan ina jan hankalin yan uwa dama na sha faɗa hatta su yan izaja na sha faɗa cewar shi wannan mutumin na bauchi in dai ba za a cire kujerar bala na dora shi ba to fa zara ba zama lafiya sau da ni a shawara ta kan ku dube ni na waje a'a ku karbi shawara ce ku kuma kunne ta da kyau a shawara ta in ma dai ku ba shi wannan jagorancin zama to duk izana sai da umarninsa da hannunsa za a yi ko kuma ku san yadda za ku yi da shi a hana shi magana don ku izala ku ba lafiya wannan bangare zai ke idan Allah aka yi wannan mutumin ba wanda ya bari ku duba da irin yadda shi yake ciwo shi da ya Usman boci mutunci yake faɗan maganganu mutumin da ya haifi ka ba sa'an ka bane a kowane irin bangare ya san alkur'ani kai baka san komai alkur'ani ya san abubuwa na ilimi wanda kai baka ba labarin da ciki ban da farfarar da yake tare da ita amma ba ka da aikin sai cin mutunci da zaki da bakakin maganganu gare shi to ba wanda ya bari ya zama to dan lokaci kaɗan sai ka shi yau ya hawo ya darwa mulanin sai ka dan lokaci kaɗan ya sake darwa wato shi malam fantani dan lokaci kaɗan yanzu kuma ya zo ya darwa malam abdulwahabu abdullah na kano wanda dukkansu suna ba shi girma suna kuma karrama shi kuma mutum ne karimi kwarai da gaske amma ka duba irin wulakacin da wannan babu Allah ya masa har cewa ana ce masa imamu ahlus sunna a imamu ahli bid'ati bid'i wannan cin zarafi ne da sun mutunci ko faɗin sa tsoho ƙarya kake ko datti da ƙarya kake yanzu ka masa shi bai girme ka masa an gani to duk ba ta tafasiri nake so in shiga ba shi wannan mutum a taɗadarancinsa sai je haɗe da mai kwano kowa ya san waye mai kwano na gusau mai kwano na gusau akwai irin abubuwa da suke ta faruwa tsakaninsa da al'umma wanda izala ma bai basu ba amma alhamdulillah mun je malam bello yabo ya yi mana bayani tafsiri kan wannan mutum bai ma cancanta a kira shi malami ba domin da farko dai ga irin abin da yake yi na barna a cikin makka har sai da ibn babu shiga magana har sai da aka zo aka manya manya suka shiga magana aka ce ai wannan mutumin dama wato zuwa ida takardu na jabu karshe ya zauna yi zaman takari a cikin mafi dawo kuma daga baya shi wannan rikici ya kara fito da wani abu fili wanda mu ba sani ba shi wannan malkhali din nan da ake magana shi wannan rabi al a ai daga baya muke samun labari wani malam da shi fitar da shi ake da gangaren waje saboda dan ta'addari a duk wannan yana da cikin irin abubuwan da muka so din a ciki amma duk da haka mu muna kara kira da su yan zala ce wasu tsasi su yi karatun ta game da wannan al'amari to wannan fariƙai ne guda biyu fariƙin mai kwano da shi eh, dutsen tanshi suka haɗe guri ɗaya wajen ta musulmai da dole sai an yi tawari da dukkan wanda baya cikin tafarkinsu da wanda baya bibiyar abin da tsaki da su ta yara da sauransu masu wannan surutan wanda suke biyayya su an ba a magana kan su ana magana a kan iya gidan to su kuma haɗe wannan tasu sai ban san afkawa wato irin su shi malam Buhari Abdullah da sauran waɗanda suke tare da shi duk manyan manyan har da sanar jin lemo da yanzu da tabashir da yadda duka sunan ba abin da ba irin cin mutuncin da ba su yi musu ba ba dai kuma ka ɗauko irin su malam kabir bashir abdulhamid hayan da na kuma na tabbatar da wa'annan yaran da suke da aure za su yi mukabala da kabir bashir abdulhamid da sani ko da ba dai gobe za a yi ba ba dai lahadi aka za a ba allah kai mu lahadi za su kallon da ba to wannan bangare ɗaya kenan eh, shi kabir bashir abdulhamid da eh, musa da irin su eh, malam anas da irin su ga da yawan su wanda su suke tattare a wannan tafarki musamman mu namu nan kan to ba wai ina so ta asubanci bane ba cewa mu namu malaman na kano uh, suna da wata niza a kan sauran a'a kawai dai akwai abin da nake so ne ishara a kansu alhamdulillahi maja tun lokacin da aka yi ta suka yi ta su waɗannan mutane akan yan maja su lallai abin da suke so dan ɗariƙar tijjaniya ko ya yake mushriki ne shi kafiri ne shi wannan magana da awar a duk da awar an duk labarin gofi ne abinda suke magana mushriki kafiri ina ku tuna muku ku sani man kafara musulmin fakar kafara ba a taba faɗa kafirci ya faɗa banza ba duk mutumin da ya ce wani kafiri ne to wallahi sai an samu kafirin a kan su da ka kafirta da la ilaha illallah to da ta zo wani abin ban maulaki yake yanzu kace mutum mushriki mutum yana zikirin Allah dan yana dan dariƙa ka ce masa mushriki to yanzu ga mun ba za ka bashi shigo musulunci in ka ce la ilaha illallah ba mai kullun ke yi ya yi ta kullun dari da safe ya ta kullun dari da yamma ya ta kullun dari cikin wazifa to ban san wace irin wani irin zikiri kuma ka bashi daban wanda zai shiga musulunci ba sau da ƙarshe kaga akwai ƙalubale kenan kuma ina so in sake mai da hankali mutane su mai da su akan wannan abu yanzu misali mu ɗan ɗari ka tijjaniya da fadashin ibrahim bin yasir muna da yakinin cewa akwai mutanen kirki wanda su suka fi yawa a cikinmu akwai kuma ɓata gari wanda mu a wurin ba ma musulmai bai saboda ne yadda suke fitowa da da'awar su yan hakika ne su yan kaza ne su dinga halatta taramu suna abin su da dama sun kuma mahaukata a cikin addini wannan kwata kwata baya koyar shi Ibrahim baya koyar shi kwata kwata in kana son neman wannan magana gashi nan Shehu Tijjani shi Ibrahim yayi bayanai akan su da yawa gashi nan ka duba irin jawaban da ya turo malaman kano da irin jawaban da ya rubuta a rubuce gashi nan ya yi nakaji gare su kawai wannan ba ba to amma abin mamaki sai ka ga wasu suna ƙoƙarin wani sayar da irin wannan tarkacen an zo an liƙa wa tijjaniya a wannan ba a yi agaji magana akwai wanda ba musulmai ba ko ba mutanen kirki ba ko kuma mutane ba ta gari wannan kuma muna da a kan wannan kuma mun yi musu raddi ba su ɗaya ba su ba kuma muna yi ba kuma za mu kare ba irin yadda su ba su kare ba to amma mu idan yau yaran mai kwana da yaran dutsen tanshi suna sun ce duk mu ma ɗan ɗariƙa haka muke baki ɗaya shirkai ne to ashe a wannan lokacin muna da damar da zamu ce duk ɗan izala ɗan boko haram duk da cewa mu mun sani a cikin izala akwai mutanen da suka yaƙi boko haram wannan abin a fili yake ba wuya amma rashin adalcin da za a yi wannan ai dole shi ma wannan abin ya zama cewa yi balance sannan kuma ila yau wannan shine kiran da nake mutane su lura da wannan su gane ina ne gizon ke yin sa'a don mu gane ita su waɗancan mutanen a ina suka tsaya kuma meye meye manufarsu meye karshe aƙida su kullum barambar da musulmai babu zaman lafiya da musulmai a yi rikici, a yi ta kashe kashe a yi ta waye da sauransu ai mun san waye ba wannan abu Muhammad Yusuf inda ya yadda a zauna da shi da sauran yan dalika ai wace inda ba zauna da ba je inda aka je ba amma da ya nuna cewa a'a dole shi gaba ɗaya da yan dalika da yan um, siyasa da yan demokradiyya da abu ɗaya ne za a kashe su an kashe banza to wannan ne ba abin da ya faru sau da har ya rubuto har yau ana nuna da ba kare shi ba. to a ƙarshe ina nusa da hukuma su kalli wannan abin da kyau kada fa i zamanto mutanen Muhammad Yusuf su ne suka makalkale a jikin mai kwano suka makalkale a jikin dutsen shi suke iza rigima cewa babu wata magana sai rigima tsakanin dan dariƙa dan zaba. abin mamaki kullum na mai mita Allah faɗa masallaci za a zo in ma an yi wasu abubuwa da niyyar neman raba kai dole sai an yi rikici cikin al'umma to ai awam namu kasu ne kasu mu gata a wurin Allah ranar kiyama za a ga masallaci ne aka gwafa gina wannan masallacin da sunan izala a gina shi limaman yan izala ne maladaran yan izala ne kowa yan izala ne amma sai ga yan dariƙa sun sun cika masallaci ko ga masallaci da sunan shehu tijjani da shehu ibrahim aka gina masallacin amma sai ga yan izala su sun cika masallacin wannan bai nuna ba an yi ta kokarin sai an raba kan musulmai amma mun kira ruwa to shi yau aka kullo da wata hanya daban cewa lallai ne sai an raba wannan kan musulman sai an bayan kashe wannan daga sai an yi bala'i sai an yi musifa saboda haka ina tunasantar da hukuma su sani ba ma hukuma kaɗai ba ina tunasantar da duk wani mai faɗa a ji ya kalli wannan abin da kyau mutanen da suke ƙoƙarin cewa a haɗu tsakanin 'yan ɗariƙa da 'yan izala a zaman lafiya amma ba laifi ba ne kai ɗan ɗariƙa ka faɗi laifin littafin ɗan izala ba cin mutunci sai faɗin gaskiya kai ɗan izala ka faɗi laifin da ke cikin littafin ɗan ɗariƙa ba cin mutunci sai faɗin gaskiya wannan babu rikici a cikinsa amma su yadda suke so a lallai sai an samu taware wani kafiri ne wani mushriki ne wani ba za a aure yansa ba wani ba za a zauna a sau da shi ba wannan akwai abin duba a cikinsa akwai abin gyara kuma hukuma ta kalli wannan abin da kyau in dai har hukuma alakin tsaron al'umma yana hannunta to ta kalli mutanen nan da kyau saboda ne saboda ai a wato a hukumance, mu da addinin Allah a hukumance idan mutum ya kalli eh, wato yadda hukuma take idan mutum ya kalli a tsarin mulki an ce mutum ko zai ɗauko takalmi ya bauta masa wajibi hukuma ta kiyaye jininsa ta kiyaye lafiyarsa ta kula da shi yadda kowane ɗan ƙasa yake da haƙƙi to shi ma yana da haƙƙi to yanzu asalla misali kiran da suke cewa mu duk mushirkai ne misali wayan da riga gaba duk mushirkai ne misali ai da suke dawa to idan ya zama duk mushirkan ne mu me ya cutar da hukuma wajibi hukuma ta kula da mu ta ciyar da mu ta kula da cin mu da shan mu da lafiyar mu da kuma kare wato tsaron mu amma wanda zai fito na fito da hukuma wanda zai fito na fito da hukuma ko kuma yana mutu shi aikin sa dan mutu na fito da al'umma ne shi kashe kashe shi yi shi kisa tsiwaye da sauransu ai wannan kaga ko a addinin Allah ko a addinin Allah Allah ya ba mu labarin yadda zai ina man zama da tuna min Allah wa rasuluhu wa yas'aluna fil ardi fasada Allah ya ce ne an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfum min al-ardh a addinin Allah kenan irin wayannan ɗan ta'addan da hukuncin su hukuncin su kashi hudu Allah ya raba ko ni a karkashe su domin wata ce an yi kutar ma an yi kattare a karkashe su an yi sallamu wasu kuma daga cikin su tsire su zai a kashe su a tsire su yi tukar na aiki mu arzikin min kira ko kuma a yanke su na dama a yanke kamar ta hagu A yin fomin da ko kuma a kore su daga cikin makasa baki daga cikin gari baki ma'ana kowanne ka ta gani ka ta wato kowanne za a duba idan barnas ta kai kaza a kashe shi ba wata magana Idan barnas ta kai abu kaza to wannan addinin Allah kenan to a constitution ma namu na ƙasa duk dan ta'adda baya halatta a bashi amma a constitution a yana zama mushriki tunda za a ga muga mushrikan muna kallon su kuma anan za mu gane hadisin manzon Allah ya qatuluna ahlul islam ko wa yad'una ubadal asnam su kashe musulmai kuma su gane su su masu bauta goma ai kamata yi ku da za ku gwada mana na ilimi a kan mu shekaru kamata ba kan wanda suke a hannun la ilimin illallah to muna fatan wannan kira to Sheikh Dr. Abubakar Madatai Kano kenan yan uwa a yayin da yake bawo yake ba kungiyar izala shawara da lalle lalle ta gaggauta ɗaukan mataki akan Dr. Idris Dutsen tashi da shi da Sa'idu Mai Kwano duba da yace hake suke rura wutar rigima a tsakanin salafawa biyawa in izala inda an ji yace Sheikh Dr. Abubakar Bakar Madate bayyana irin matakin da ya kamata izala ta ɗauka mu fatan mu anan sai dai mu ce duk wanda yake ƙoƙarin haddasa fitina a tsakanin musulmi Allah ubangiji ya mai da shirinsa kansa Allah ya ba musulmi lafiya da zama lafiya amin